na'am wurin farko shurutul intifa'i bil imani wal ilmi sai kaga kila dai mun bauɗe hanya ne isa abubuwan mu suka kaface suka kaface newa ta hmm? ma kila ko to sai gaskiya za na mamakin eh, wannan kafin kafin a faɗi wannan maganan ɗin muhammadu kabiru ya taɓa faɗin wannan maganan yayin da muke karatun wani littafi can mai amur bil ma'arufi ɗin nan tambihul gasiri na ko muhammadu kabiru na riga ya taɓa faɗin wannan maganan ina katunan ina nan haka iji miƙe ce wai malamu musulmai ne tausayin shi ma yana da zuciyar abin ya kwaso shi da ya kwaso shi ya kwaso shi ce wai malam mu musulmai ne ko ce babuwa muhammadu musulmai ne mu an man farko makaryata mukan ɗauki ƙaryar mu mace ce tun da mutum zai ce yana ƙoƙari ko kunya mu ya zama jiki a gare mu yanzu nan ka ji kalmar ta sulto daga bakinka ya je ne muka yi kokari muka ga kaza kaza muka yi kokari muna faɗin kalmar ma ba mun faɗe ta ba ya yi a kokari sai da matsala Allah ka kama na gaji yadda ka shirya sahabban nan ya Allah mu ma ka shirya kaɗan ba mu ba mu imani amma ka malam baye mu kasa komai sai kariya malam duk wanda ka zauna tare da shi duk wanda ka na ganin wani abokin aiki zo ba zan rufe maka komai ba ba za ka rufe min komai ba yaya za a yi yaya za a yi sai ka ga malam maganganun su hawa ta lullube su sharuɗan amfani da imani da sharuɗan amfani da ilimi wannan ya nuna ba imanin ba kawai sai an yi amfani da shi ba ilimin ba kaɗai sai an yi amfani da shi la yantafi bi ni'matillahi bil imani wal ilmi illa man arafa nafsa gaskiya ne Idris ba mai amfani da ni'iman Allah ta imani da ni'iman Allah ta ilimi sai wanda ya son kansa mana wannan wanda ya son kansa da na kafa kaga ina yadda ake kawo jinjiri wannan mustafa kaga a tattara shi kai kanka tsoron ma ke yi. don kanka ji masa ciwo ba aikinka ba ne ba a tallabo na a tallabo mana kaga haka to har yanzu da muka yi yawan na malam masu rauni ne mu yanzu ko kalle ne mana ba nan na je gona bai wani aka ɗebo ne ɗaya abubuwa ba aka ɗebo ne har yanzu ban manta wannan magana na buɗa na samu garma mana in tsara sai in zaftaro in tsara sai in zaftaro muna haƙa rami ne da irin wannan garma in tsara haka sai in zaftaro yara suka zo suka kewa ne wanda wanda suke wanda muke wasa da su suka ce tsohuwa ce garma mulla tsohuwa ce garma in sabuwa ce ba za ka iya yin haka nake kawo sabuwa na ɗauke ta sai ta dinga yin aikin irin wancan tsohuwar sai sai abun a jiki ne rukwakko kawai lokacin da nake ce muku rukwakko na yan wai ai yan kaɗan ne masu kekewaye da ni shi to gafara to gafara fita to gafara fita to gafara fita na fita malaye na ga duniya na juyawa na sunkuya sai na gani ma ina juyawa sai na zauna gudun da na tsaya fituwa zan yi daga zaman nan na zauna sai na zauna sai na ga ina kallon sama sama na ga na yi haka na ga na yi haka sai na jiya na kifa ciki ana sannu ana sannu wasu na ce wannan hudu ce ta jini dama abun yana nan ba hudu ba ce ba kawai abun dama na nan lokacin da yake jira Sannan da ce wani abu ta gana na juya na juya aka ce tashi aka ce tashi na tashi na ga abun nan yaƙi na samu dogon lokacin sai kai zan gida na ɗauko mata ka a zaya kwaku ga da yake ya zo wai in tashi ga ƙofa jibirin ya mota da ya juya ya seto ne haka ya da mota na su na tashi na ga ce banin dan huta ina a ce ki banna ce ce malam wallahi daukan ka zamu wallahi ba za mu barka ba daukan ka zamu sai da kai hakuri kamar ya su zuwa wayo ne ake dagawa to wala mutum mai rauni ne da da kawar kana tun idan na tafi da sauran ran sake dawa cikin mai rauni ne to yanzu wannan ne zai buɗe ma ido da mai zai buɗe ma duk aikin da ke da taimakon Allah ne mutum rarrauna ne to idan kasa kai mai rauni ne to za ka yi amfani da imanin ka? za ka amfanu da ainihin duk abin da za ka faɗi duk abin da kake so kake yi kasan mai rauni ne kai na ƙasashe ne kai lasta bishai shine la yantafi'u bi ni'matillahi bil imani wal ilmi illa man arafa nafsahu wa waqafa biha inda qadariha kai kakkai mana bacci a irin wani lokacin ko da kana jin bacci bayan sai lokacin baccin ba wa waqafa biha inda ya tsaya da ran nan ya matsayin matsayinta bai tsallakar da ita ba wanda ba zuwa makaranta da da ita ike rayuwa yaya rayuwa? fa sake ko ba ka rike ba za ka je ce mm, na yadda ni ba komai ba ne ba komai ka mallaka jahilai abinda suke gani ma mallaka shugaban kasar lai komai ne ba to shugaban kasar na suka mutu ana gadin sama da ƙasa ana kewaye da gidan mana sai da ka ɗauko gashin mushen yaya ya mutu walam ya tajawasu ila ma laisa lahu bai ƙetarar da ransa ba zuwa ga abu da baya da shi ba nashi ba laisa lahu walam ya ta'adda taurahu bai wuce matsayinsa ba walam ya kula haza li bai taba ce wannan nawa ne ba ina naka ko na Allah ne baka da wani abu naka littafin nan na Allah ne haka baka shi kai da dai amfanin da zaka yi da shi Allah ya sa hankali ya zo maka kana so ka tashi kana nema kuma ka mallaka ya baka shi haza li ya ka kabbata ka bace ba ta Allah ce dole ka tafi yadda ita inda ya dace ilimin ka gaba ɗaya na Allah ne dole ka bayar da shi inda ya dace wata yakana annahu lillahi ya tabbatar da komai na Allah ne wa min Allah wa billahi kuma daga Allah yake ku dubi masallacin na nawa daga Allah ne mu dole dole ma mu ya kamata mu fuko kowa sanin Allah dan zo ka kalle mu nan face mu din ne ina inda suka zo mu masallacin sun mutu ne waye kashin baya da ya tsaya wallahi babu ba wanda zai ni ne kashin bayan masallacin nan ba shi ko ya zo ya kashe daga baya zo bayan yanzu in za ka kashe ni ba zan iya tuna yadda muka yi ba wallahi ban tuna yadda ba ma yadda abin ya auku ni dai na san zan faɗa maka nawadir nawadir irin abubuwan da suka ban mamaki asibiti kwaran nan da na shiga sai da na dinga tunani mustapha mu ne ku muka yi shi na saman na saman tun da ba kowa ne za su kan saman na kalli filolin da na kalli yadda aka yi ginin nan na kalli kaza nan shiga shi asibiti a banza an kafa rayawa an kafa kasan ma bata rayu ba balle a je saman da saman nan ga fili an tsara makaranta duk abin da ka sani na kariyar makaranta ba abin da babu Allah ya saka Allah jali shi kan Allah ba shi tsari inda tsari ne a na gani kuma ya bani labari ya bani labari yabo yana ce kai ina ma mala wadda ba ba sa aka ce aka musulunci ne ina ma fasaha ta aka musulunci ne ce aka musulunci na laje aikin da iwa malaka a cari sa wannan sun amfana da shi da yake so in suka ga kana da dama za su ce kawai sai ka je karshe duk abin da gwamnati sai ce yi ko wani fota ba ka wuri dangin su masu ce fita kawai biyuwa ne ba za su cewa oh, oh, sai dan ne za a bi a dan wane ne mutu kawo ya'yansa ya sa yi dinga yin abin da su gada dama ya ɗebo abokansa ya zuba waɗanda ya dinga yin abin da ya gada waɗanda ba za su ce masa ba haka ba ne ba su ike so tara a kusa da shi mata yakkana amma ai mun samu mafita yau maganan wancan mai yaya da uwansu ko lokaci zai zo a haka kana motsi mana ta ce ka yi amma in dai kana da zuciya to ka bari a ke ka wata yakana annahu lillahi wa min lahi kuma daga Allah yake wa lahi kuma wannan abu an yi shi ne Allah ke da ƙarfin karfin Allah abin ke tafiya huwal awwalu wal akhiru a iyakacin nan huwal awwal shine ya fara tuna ya sa mana san mu yi kaza ka fassara shi akan mu daga nan muka tashi yaya yaya da ɗan karami da babba da tsoho da talaka da wane ne ina ma a ce ko da yake ina raye bai kamata masa wannan ba kada ya sa masa girman kai dattijin da eh, ainihin ya je gidansu na zariya da aka sayar ya ne kaza gaba da kuɗi da kwace ga ma da hasa suke dubu hamsin lokacin dubu hamsin wata tsaya ce ka duba fa irin yadda ka san ɗan binne kan ɗan binne ne kaɗai san binne ko da yake wannan zamu ya gane ɗan tudun wada bai sai ya riga sa ko yanzu ɗan tudun wada an kace masa daga riga sa nake haka yake kallon ka tsirara alhali a riga za ka wanda suka fito don wada kuɗi amma ya kai ke kallon shi tsira da ɗan ƙauye ne can riga ka baige muku yan bini shi kuma ya ruba ɗan gidansa fa yana ganin shi na su ne asalin don wada. ga gidansa na gado ai bara hakan kwata ai mata salaf ai gida kai to dan binni ne ya ya ɗauki gidansa a tsakiyar zaria ya sayar ana raba musu gado da ya sai ɗauko dubu hamsin ɗin ke ke gata malam ba don Allah fa an yi masallacin nan ba dole har in mutu na juya yi kudin na cewa amma Allah ya ga inda na ruba su har kasan wanda ke wannan kudi sai Allah hukunta shi mutum sai da gidansa na gado kuma ba kuɗi ke da shi ba gidan gado a baka badalan ga ɗaya ga jikoki ka haye ya faso maka aje su mu haka kawai ta yace a bar mana gidan gado nan mu dinga kallon shi mu ma asali mun yan zariya ne tsakiyar zariya ga gidan ba cikin tsakiyar zariya amma ya ce a kai da Allah musulunci shi ga kuɗin kuma a lokacin na ce ba ruwanka da inda za a yi masallaci kai dai mu tara kuɗi in nan ta samu mu yi shi a nan in nan ba ta samu ba za mu je wani wuri mu amma masallaci sai mun yi ake nan Allah ya zaba wana wa min Allah wa billahi fa huwa ah, fa huwa menene fa huwa al manu bihi kun ya fasa wa mana manu da ice wannan manu kyauta yake shine wanda ya tuttulo da shi ibtida wa idamatan tun farko da dawwamar da shi bila sababi min al'abdi ba wani sababi da bawa a kaga ba kai ka rubuta takarda zuwa ga Allah sai Allah da Allah ka ni ka ni tsakanin wani da wani ka roƙi Allah ya sa babanka ya auri mamanka don a haifo ka ba daɗi ma magana ko saboda kanan ba kai kai saboda ka ganka a duniya ne kawai shi ma baban naka da maman naka ba su shi dai haifanka ba an yi dai aure ne sun tara da juna suna alakawa albarka kwatsam sai ga ka mutum ba komai ne ba ta za a wafi duk girmanka ba kai ne sababi ba iyayenka kuma ba su ne sababi ba ba su ne suka tsaya suka ce eh, ainihin mu dai muna son mu haihu wani mutum shi amadu nan da misali ba zan buga da wani ba da kai na zan buga ba su ne suka tsaya suna san amadu nan gaba in ya girma ya sawa sunansa algarkawi su ma ba su san haka ba allah ma ya sa ba su ma gani ba su ba su ma gani ba hmm, sun mutu tun kafin ce ma zan zo kaduna min al-abdi wala istihqaqan minhu ba kuma ya cancanta ne da aiki ba ba wani kayan biginta yake duk wanda ya biginta to za a yi shi ne kama da kaza babu ne fatazillahu a alaihi ko haka ne wala sai ka ne fatazillahu ni'amul ni'amullahi alaihi momin Allah za su askanta shi wa tukassiruhu su karyo shi da girman kanna nasa da cika da batsewa za su karyo shi kasaratan man la wala fiha khairan albattata wannan kalma tana da walan gane son ga a ce yanzu kace wa mutum shi ba komai da shi ne sai ya rama ya ce a an ko magana da ke mu dinne mu ne na makaryata mu dinne mu ne na so banda ba da na yi doka duk wanda ya gaya mun magana zan hau masa nema da ba za a banin fadi ba cewa muna kokari waɗanda suka abun suna can ni ko na kallon mu ba alheri tare da shi mu zukatanmu mu ba alheri a ciki musamman sai dai wanda abin da Allah ya matsa ya matsa ya ya dan tsartar mana to mun kalle wannan me muka yi wala yara li nafsihi ainihin eh, ina wurin khairan albattata linafsi wala yara khairan albattata baya ganin wani alheri da tsai linafsihi wa ransa wala fiha to alherin alheri ne Eh, mutum sai ya tashi aurar da ɗansa ka ga mamaki in ya tashi aurar da ɗansa ka ga mamaki a tashi za a yi musu ba ko wani abu ne musulunci na da za ba kawai mu tashi mu yi makarantar da za mu karantar da yayanmu mu tafi abuja mu roƙo mu tafi gra mu roƙo ba za mu haƙura da yadda allah ya halicce mu ba kai mu hakura da abin da Allah ya lice mu mu je mu yi iya abin da muke iya yi mu yi A kullum kowa ya sa nasa kowa ya sa nasa sai Allah ji kan zuma da ce masu abun nan ne bayi sai dai da ke bayi ne su Allah ya rufa musu sai ba ya sabi gare su amma fa tsarin zuma shi ne tsari wa annal khaira allazi wasala ilayhi alherin da ya kai gare shi fa huwa lillahi wa bihi wa minhu da kaga ba magana wani zana ce to mu mu kakka mutu a a mu a rayuwa ka akwai alheri da ce ba la rayuwa ta ba alheri kawai alheri Allah ke sa alheri akwai billions irina suna nan yin yinka akai to an yi dubunka billions ga don ka mutu ba za a fata ba Allah ake so ya kafa wannan addini Allah ake so ya taimaka wa wannan addini Allah ake so ya tsare wannan addini Allah kuma zai tsare shi mu koma ga Allah mu kama wannan ba wani mutum da za a ce wane ne kashin baya ya ce ka saki to ka ganin ba ta ba fata haddasa lahun ni'amu fato dasa lahun ni'amu ni'iman nan sai ta haifa masa idan kai ilimi ya kamata ilimin mutum ya karyo shi amma abu bakin ciki malamai sun suka fi kowa takabburanci sun suka fi kowa zamewa sun suka fi kowa fankama malam maimakon ilimin ya haifa musu da karyewa wannan wani irin ilimi ne wato haddisa lahun ni'amu zullan na ajiban la yu'abbaru anhu ayi ya san ko na ce zan kara baka zai ce a'a ko